daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa ɗagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga dufai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadaƙallahul Aliyu Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha na rana agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 16 kilohertz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar 00983 da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Masu sauraro kun kamo sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ne a cikin shirin sa na rana. Zagaye na biyu a jerin shirye-shiryen da muka sabaka muku a kowace rana. To a jerin shirye-shiryen da muke dauke da kamar kullum da farko akwai labaran duniya da dumudumin su. Daga nan sai sharhin bayan labarai muna kuma dauke da shirin na ko kun san. Da saba duba muku wasu daga cikin muhimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana. Baya ga hakan kuma akwai mu dauke da shirin na mu koyi harshen Farisanci. daga nan akwai kisoshin rayuwa tarbiyyar iyali sai kuma shirin na kiɗe-kiɗen iraniyawa da zai kasance cikamakin jerin shirin namu na wannan lokacin to waɗannan da Allah su ne jira abubuwan da za mu kawo muku ɗaya bayan ɗaya a cikin shirin namu na wannan lokaci a wannan ranar ta juma'a sha biyar ga watan nan da muke ciki wanda kuma za mu zango da shirye-shiryenmu a daidai wannan lokacin nan da 'yan koki masu zuwa. To tare da sallama masu sauraro shirin shirin da muke ɗauke da nan tafe bayan na fara da karanta muku labaran duniya. To a kan labaran za a cewa shugaban kasar Iran masu rufe ya ce ko da makiya sun kai hari kan cibiyar nukiliyar kasar to kuwa kasar za ta gina wasu dubbai. Falastinawa 27 ne suka yi shahada a farmakin sojojin Isra'ila a yankin Jenin cikin kwanaki 25. shugaba donald trump na amurka na fatan rasha ta koma cikin gungun kasashen g8 To yanzu ga cikakkun labaran tare da ni Hassan Barka a Gadas. Bayanai daga Falastinu na cewa Falastinawa 25 ne suka yi shahada sanadin farmakin da sojojin Isra'ila ke ci gaba da kaiwa a yankin Jenin da ke yammacin gabar kogin Jordan da aka mamaye cikin kwanaki 25 a jere. Kamfanin dalancin labaran wafa na Falastinu ya bayar da rahoton cewa sojojin Isra'ila sun kai farmaki a birnin da sansanin 'yan gudun hijira na Jenin inda hararen kuma suka yi sanadin shikatar wasu Falastinawa da dama tare da lalata ɗimbin dukiya da kayayyakin more rayuwa a yankin. Wafa ya rawaito majoyin cikin gida na cewa gidaje 470 ne suka lalace gaba ɗaya ko wani ɓangare saboda hararin da aka yi. Kuma an katse ma mazauna garin wutar lantarki ko kuma ruwa. An rufe makarantu da ayyukan kiwon lafiya kuma sojojin Isra'ila sun hana ruwa isa ga manyan asibitoci guda hudu. tuna dai ma'aikatar harkokin wajen falastinu ta buƙaci ƙasashen duniya har su ɗauki wani muhimmin mataki na dakatar da hararen wuce gona da iri da gwamnatin ƙasar ke kaiwa a yammacin gabar kogin jordan da ta mame da sanyin safiyar juma'a kafafen yaɗa labarai sun ce wani jirgi marar matuki na isra'ila ya kai hari kan gidaje a sansanonin jenin da ke arewacin gabar yammacin kogin jordan tun bayan sanar tsagaita wuta a zirin gaza a watan da ya gabata isra'ila ta tsananta kai har-har a jirin wato a yankin jenin da sauran yankunan yammacin gabar kogin jordan da ta mamaye shugaban kasar iran masu pezeshkian ya ce ko da makiya sun kai hari kan cibiyoyin nukiliyar kasar to kuwa kasar za ta gina wasu dubbai idan makiya suka kai hari kan cibiyoyin nukiliyar mu matasanmu za su kasance a shirye su sake gina wasu in shi shugaba pezeshkian suna yi mana barazana ta hanyar kai hari kan cibiyoyin nukiliyar mu amma ba za su amma ba kuma za su iya lalata kwakwalwar mu ba in ji pezeshkian a ranar alhamis yayin wani jawabi a bushahar ɗaya daga cikin manyan tashoshin nukiliyar iran kalaman na pezeshkian na zama tamakar raddi ne ga shugaban amurka donald trump wanda ya bayyana a ranar litinin yiwuwar isra'ila ta kai wa iran hari a wata hira da ya yi da tashar kuma gidan talabijin na fox news inda ya ce ya fi son kulle da iran a ranar alhamis ɗin da ta gabata babban hafsan sojin saman iran janar hamid vahidi ya ce muna gaya wa dukkan kasashe abokai da abokan gaba cewa aƙidar mu ta ƙasar mu ta kare kai ce amma za mu mayar da martani da ƙarfi kan duk wani hari da abokan gaba za su kai mana shugaban kasar amurka donald trump ya bayyana cewa manyan jami'an amurka da na rasha da kuma na ukraine za su halarci taron tsaro na munich da za a gudanar a yau juma'a a jamus trump ya bayyana a wannan rana cewa ban san wanda zai halarci wannan taro ba abinda na tabbatar shine manyan jami'an kasashen uku za su halarci taron bisa gayyatar da aka yi masu ya ce ukraine muhimmin bangare ce da ake bukata ta shiga a dama da ita don yin shawarwarin kawo kawo ƙarshen rikicinta da ƙasar rasha kuma dole ne a kawo ƙarshen rikicin kazalika trump ya zargi kalaman ukraine na iya shiga wato ya zargi kalaman ukraine na iya shiga nato da tsohon shugaban kasar amurka joe biden ya yi a ganin donald trump wannan kalami ne da ya kara kamarin rikicin kasashen biyu a shekara ta 2022 banda wannan kuma trump ya ce kuskure ne korar rasha daga g8 da gwamnatin obama ta yi kuma yana fatan rasha ta koma g8 saboda da a ce g8 ta ci gaba da kasancewa yadda take tun farko ba za a samu bullowar matsala irin ta ukraine ba to labaran duniyar na fito muku ne daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran kai tsaye kuma muke zuwa muku daga nan birnin tehran a ƙarshen makon nan ne shugabannin ƙasashen afirka ke taro a babban birnin ƙasar habasha domin halartar taron kolin ƙungiyar tarar afirka karo na 38 ajandar dai ta haɗa da manyan batutuwa da suka haɗa da rikicin gabashin jamhuriyar demokradiyyar congo da zaben sabon shugaban hukumar da kuma muhawara kan biyan diya da laifukan mulkin mallaka har da 'yan tawayen m23 da ke samun goyon bayan rwanda ya jefa gabashin jamhuriyar demokradiyyar congo cikin wani sabon tashin hankali bayan kwace birnin goma 'yan tawayen sun nufi kivu ta kudu yayin da sojojin congo da ke samun goyon bayan afirka ta kudu da burundi yayin da ake fuskantar kiraye-kirayen da kasashen duniya ke yi na a sassauta rikicin ana sa ran kungiyar ta au da ake yawan sukarta kan rikicin za ta ɗauki wani muhimmin mataki wani muhimmin batu shine naɗin shugaban hukumar ta au na gaba 'yan takara uku ne za su fafata a zaben da suka hada da ministan harkokin wajen jibuti mahmud ali yusuf da dan adawar kasar kenya raila odinga da tsohon ministan harkokin wajen malagasi richard randria maduro wato tsohon shugaban kasar ministan tsohon wato ministan harkokin wajen madagascar richard randria mandrato tsohon shugabannin taron shugabannin kasashe da gwamnatocin kungiyar ta EU na 38 an shirya gudanar da shi ne a tsakanin ranakun 15 da 16 ga watan Fabrairu nan. Kasashen Iran da kuma Turkmenistan sun kudura aniyar karfafa alakar da ke a tsakanin su a bangarori daban-daban in shugaba masu Pezeshkian a wata ganawa da yi da ministan harkokin wajen Turkmenistan a Vazgeldevich Merdov a birnin Tehran. shugaban na iran ya ce an bayar da umarnin da a duba wato umarnin da suka wajaba ga hukumomin da abin ya shafa domin nazarin bangarorin da za su kara yin haɗin gwiwa da gwamnatocin turkmenistan pezeshkian ya kuma yi ishara da wani taro da za a yi a birnin tehran na tekun kasbiya inda ya karar cewa iran na kokarin faɗaɗa alaka a tsakanin kasashen kasbiya bisa zaman lafiya abokantaka da kyakkyawar makwabtaka a yayin wannan ganawar ministan harkokin wajen turkmenistan ya yi ba da yarjejeniyar da aka kulla tsakanin kamfanonin iran da na turkmenistan a fannin sufuri da makamashi ya kuma yi kira da a ƙara yin haɗin gwiwa tsakanin iran da turkmenistan a dukkan bangarori. meredev eh, ya kuma bayyana fatan cewa gudanar da kwamitin haɗin gwiwa kan harkokin tattalin arziki zai inganta dangantakar tattalin arziki tsakanin kasashen biyu dangantaka tsakanin kasashen biyu na da matukar mahimmanci ga gwamnatin kasar turkmenistan kuma muna son faɗaɗa hulɗar da ke tsakanin kasashen biyu ta kowane fanni to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran thank you Tumar la masu sauraron mu bayan labaran duniyar yanzu kuma za mu tsunduma a taskar mu ta shirye-shirye na da kullum a wani ranar ta Juma'a da haka ne cewa da ku ai sauraro lafiya. Ko kun san. Masu saurare Assalamu alaikum yau Juma'a goma sha hudu ga watan Fabrairun shekara ta dubu biyu da da ashirin biyar wanda ya daidai da goma sha biyar ga watan Sha'aban na shekara ta dubu da hudu da. 46 hijira kamariya masu saurare ko kusan cewa shekaru 79 da suka gabata a rana irin ta yau 14 ga watan fabrairun shekara ta 1946 aka yi wasu munanan hare-hare mafi muni a tarihin duniya a lokacin yakin duniya na biyu hakan ya auku ne dai a kasar jamus a lokacin da jiragen yakin kasashen kawance waɗanda suka hada da na amurka da kuma na ingila guda 1773 suka yi ruwan wuta a kan garuruwa na kasar jamus ba tare da bambance tsakanin soja da kuma fararen hula ba a cikin yini guda an kashe mutane kimanin dubu ɗari da hamsin zuwa dubu ɗari biyu da hamsin sannan kuma an shafe wasu garuruwa daga doron ƙasa baki ɗaya wannan ya faru ne watanni uku kafin kawo ƙarshen yakin duniya na biyu masu saurare ko kun san cewa shekaru ashirin da suka gabata a rana irin ta yau wata goma sha hudu ga watan fabrairun shekara ta dubu biyu da biyar firaministan kasar na bana na wannan lokaci rafiqul hariri ya rasa ransa sanadiyar tashin wani bam a cikin wata mota da aka ajiye a kan wani titi wanda yake wucewa a birnin beirut fadar mulkin kasar ta labanan rafiqul hariri dan siyasa ne kuma babban dan kasuwa a kasar ta labanan wanda ya rike kujerar firaministan kasar har sau biyu na farko dai daga shekarar ta 1992 zuwa 1998 na biyu kuma daga shekara ta 2000 zuwa 2004 jim kaɗan bayan kisan hariri ƙasashen amurka da faransa suka tuhumi gwamnatin ƙasar syria da hannu akan haka amma bayan da aka kafa wani kwamiti wanda zai gudanar da bincike karkashin wata kotu ta musamman ƙarƙashin majalisar ɗinkin duniya shaidun da aka gabatar sun kasa kawo wasu dalilai komai karancin su wanda za su iya tabbatar da cewa siriya tana da hannu a kisan rafiqul hariri yadda ƙasashen turai suka yi ta kumfan baki akan wannan batu ya tabbatar da cewa akwai wani tsararren shiri a cikin kisan rafiqul haririn musamman ma yadda ya zama dalili na matsin lambar kasashen turai akan syria domin ta fice daga ƙasar labanan wadda kuma a lokacin ita ce take kula da lamura tare da sanya ido akan harkokin tsaro na kasar labanan baki ɗaya tun bayan yakin basasar da aka yi a kasar wanda kuma kungiyar kasashen larabawa ta dora wa syria alhakin kula da dukkanin lamura na tsaro a kasar ta labanan da kuma turawa ba su ji daɗin yin hakan ba amma da sunan zargin kasar siriya da hannu a kisar rafiqul hariri an yi amfani da wasu 'yan siyasa na kasar labanan din domin fitar da ita daga cikin kasar labanan kamar yadda turawa suke bukata ba ga kuma wasu alamun sun yi nuni da cewa akwai hannun kungiyar leƙen asiri ta isra'ila mossad a kisan da aka yi wa rafiqul hariri da nufin haifar da fitina ta yakin basasa da kuma siyasa a cikin kasar labanan masu saurare ko kun san cewa shekaru 37 da suka gabata a rana irin ta yau Allah yi wa babban malamin addinin musulunci kuma masanin fikihu Ayatollah Said Abbas Muhri rasuwa Ayatollah Said Abbas ya yi karatu na boko a garinsa da ke Fars daga nan kuma ya mayar da hankali ka cokap akan karatuttuka na addini inda ya tattaki zuwa birnin Najaf al-Asharaf na kasar Iraki domin ci gaba da karatuttukansa. a birnin Najaf ya amfana da halartar darussan manyan malamai na lokacin waɗanda suka hada da Sayyid Mahmud Sharudi da kuma Sayyid Muhammad Bakir Mahallati da Sayyid Muhammad Taqi Baharul Ulum sannan kuma daga bisani bisa buƙatar wasu jama'a waɗanda suka gabatar masa da buƙatar tasu domin ilmantar da su ya bar ƙasar Iraki zuwa ƙasar Kuwait sannan kuma ya ci gaba da gudanar da harkokinsa na yada ilimin addinin musulunci. a lokacin da yake zama sa a kasar ta kuwait da kuma lokacin yunkurin juyin juhalin musulunci a kasar iran a karkashin jagorancin margayi imam kumeni ayatollah abbasi ya goyi bayan yunkurin al'ummar kasar iran na juyin juhali tare da bayar da tasu gudunmuwar ta hanyoyi daban-daban da hakan ya hada har da gudanar da taruka da jawabai a lokuta da dama da kuma aikewa da wasiƙo zuwa ga malamai da mahukunta da rarraba sakonni da kaset-kaset da jawaban marigayi imam Khomeini daga wannan lokacin ne kuma ofishin jikadancin kasar iran wanda ke kasar kuwait ya fara gudanar da ayyuka na bincike akan al'amarinsa inda aka buƙaci tilastawa mutane nisanta da shi da masallacinsa da kuma majalisinsa da karatukan da yake gabatarwa da kuma jawaban da yake yi da kuma yi masa barazana da ake ta yi bai ga kasancewarsa mai goyon bayan gwagwarmayar al'ummar kasar iran wajen yakar gwamnatin zalunci da gidan sarautar kasar iran yake yi a lokacin kuma gwamnatin kasar kuwait ta ɗauki wasu matakai na takura masa da hana sa gudanar da wasu al'amura kasantuwar shi ba ɗan asalin kasar ba ne sannan kuma bai ga kasancewarsa mai goyon bayan gwagwarmayar al'ummar iran wajen yakar gwamnatin zalunci gidansa a kasar kuwait ya kasance wata cibiya ce mai shiga tsakani a tsakanin imam kumeni da kuma mabiyansa waɗanda suke cikin ƙasar iran da kuma waɗanda suke ƙasar iraki da nahiyar turai da ma wasu sassa na duniya a lokacin da margayi imam kumeni ya shirya barin birnin najab zuwa ƙasar kuwait an shirya cewa zai sauka ne a gidan ayatollah mihri amma gwamnatin ƙasar kuwait ta hana shi yin hakan bayan nasarar juyin halin musulunci margayi imam kumeni ya naɗa ayatollah mihri a matsayin wakilin sa a kasar kuwait amma saboda kasantuwar ayatollah mahiri yana gudun hijira ne a kasar ta kuwait wannan ya sa bai samu damar gudanar da wasu abubuwa kamar yadda aka bukata ba wannan babban malamin addinin musulunci ya rasu a ranar 26 ga watan bahaman na shekara 1366 hijira shamsiyya sannan kuma an binne shi a hubbaran sayida fatima masu ma amincin allah ya tabbata a gare ta da yake birnin ƙum. آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farisanci da dala ubangiji a yau za mu shiga cikin darasi na hamsin da shida inda za ku ji cewa a yau dai muhammad yana so ya tafi wani dandali da ake kira dandalin imam kumaini da ke cikin nan birnin tehran wanda kuma ɗaya ne daga cikin wurare waɗanda suke tsafe da kuma ake buga misali da su wajen gano birnin tehran to sai a kasance tare da mu domin jin yadda ta kaya tsakanin muhammad da kuma abokinsa hamid amma kafin nan sai an fara jin dukkanin kalmomin da za mu yi amfani da su a cikin tattaunawar kamar haka. Man mi tabonan Ni zan iya zuwa. Maidon. Dandali. خیابان تیتی امام خمینی امام خمینی اتوبوس موتر بس تاکسی موتر تاسی مترو جرگین کسه نا کرکشن کسه با اتوبوس د موتر بس با تاکسی د موتر تاسی زود ده سوری زودتر مپی سوری من میرسم نی زنگ ایسا دور mai nisa Khaili. sosai Vali. amma ajale gaugawa man doram ni ina da to nemi ravi kai ba za ka tafi ba اول خیابان پرکوان تیتی همین ونن ایستگاه ورن تسیاور موتوچی نزدیک کسا چه خوب ادکو من می توانم سوار بشوم. نی زن ای هوا شلوغ می کوسو. چند نوا خط لی شهر برنی شهرهای بزرگ منین برانی دیگر ندبن آنها دارند سو سنادا مهندس انجینیر مهندسان انجینیوی آنها می سازند سو سنا ما می سازیم مو منا کیرا سازندگان ماسو کیراوا ایرانی به ایرانیه خارجی ɗan و waje. مشهد برنن مشهد اصفهان برنن اصفهان در حال ساخت بودن اچکن حالین گناوه من فکر کردم نی نی خودمان دکمو به همین خاطر سبود حکن سریع سوری پیشرفت می کند یکی چی گبا To madalla, to yanzu kuma sai a gyara zama domin ajiyar da wannan tattaunawa ta gudana tsakanin Muhammad da abokinsa Hamid a cikin harshen Farisanci. آیا می توانم با اتوبوس به میدان امام خمینی بروم؟ بله می توانی با اتوبوس به آنجا بروی ولی میدان امام خمینی خیلی دور است پس با تاکسی می روم با تاکسی زودتر میرسم امروز خیلی عجله دارم چرا با مترو نمی روی؟ ایستگاه مترو نزدیک است اه چه خوب پس با مترو می روم کجا می توانم سوار مترو شوم؟ اول این خیابان ایستگاه مترو است خیلی خوب است که تهران مترو دارد خیابانها شلوغ هستند مترو تهران چند خط دارد شهرهای دیگر هم مترو دارند؟ بله مهندسان ایرانی در شهرهای بزرگ مثل مشهد و اصفهان هم مترو می سازند سازندگان مترو ایرانی هستند؟ بله در تهران نیز مهندسان ایرانی در حال ساخت خطهای دیگری برای مترو هستند من فکر می کردم که مهندسان خارجی برای ایران مترو می سازند نه ما ایرانی ها خودمان کشورمان را می سازیم به همین خاطر ایران خیلی سریع پیشرفت می کند. To madalla yanzu kuma sai a saurari wannan tattaunawa kamar da ta gudana, amma tare da tarjamata a cikin harshen Hausa. آیا می توانم با اتوبوس به میدان امام خمینی بروم؟ شن زن ای تپیا دندلن امام خمینی د موتر بس بله می توانی با اتوبوس به آنجا بروی ولی میدان امام خمینی خیلی دور است ای کنا ای زوا چن د موتر بس اما دندلن امام خمینی ینا د نیسا سوسی پس با تاکسی میروم با تاکسی زودتر میرسم امروز خیلی عجله دارم کنن زن تفی ده موتر تاسی ده تاسی زن ایسا ده سوری یو اینا ده اجلا سوسی چرا با مترو نمی روی؟ ایستگاه مترو نزدیک است. می yasa ba پیدا دا tafi da jirgin ƙasa با؟ tashar jirgin ƙasa na ƙarƙashin ƙasa a ای چه خوب پس با مترو می روم کجا می توانم سوار مترو شوم؟ ای اهده کیو تو زن تپی دا جرگین قصا نا کرکشن قصا اینانی زن ایا هون جرگین قصا نا کرکشن قصا اول این خیابان ایستگاه مترو است farkon wannan titi akwai tashar jirgin ƙasa na ƙarƙashin ƙasa. خیلی خوب است که تهران مترو دارد. خیابانها شلوغ هستند. دکیو قری تهران تنا ده جرگین قسا نا قلقشن قسا. تیتنا سن چونکوشه. مترو تهران چند خط دارد. جرگین قسا نا قلقشن قسا تهران ی ندارد هنیوی دبند دبند شهرهای دیگر هم مترو دارند سرنج قزوین دبام نه ایران سنادا جریجین کسانه کشن کسا بله مهندسان ایرانی در شهرهای بزرگ مثل مشهد و اصفهان هم مترو میسازند این اینجینئر ایران a manyan garuruwa irin su Mashhad, Isfahan, a can ma suna gina tashar jikin ƙasa na ƙarƙashin ƙasa. سازندگان metro Irani hastand? masu gina tashar jikin ƙasa na ƙarƙashin ƙasa iraniyawa ne Bale, در تهران نیز مهندسان ایرانی در حال ساخت خطهای دیگری برای مترو هستند ای تهران ما injiniyoyin Iran ne suke cikin gina hanyoyin jirgin ƙasa na ƙarƙashin ƙasa. من فکر می کردم که مهندسان خارجی برای ایران مترو می سازند. نی اینا تنانن انجینوین قساشن وجه نه سکه گنا و ایران تشر جرگین قسا نا قرقشن قسا نه ما ایرانی ها خودمان کشورمان را میسازیم. سازیم. آ مو و da kanmu منه muke گینه ƙasarmu. به همین خاطر ایران خیلی سریع پیشرفت می کند. سبود حکنه ایران از کن سوری تکیه چی madalla to bayan da aka saurari wannan tattaunawa kamar yadda ta gudana ko shaka babu wannan dandali na imam Khomeini ɗaya ne daga cikin wurare waɗanda suka shahara a cikin birnin tehran wanda mutane da dama sukan je domin yin sayayya kuma ɗaya ne daga cikin tsaffin wurare wanda birnin tehran birni ne mai faɗi ɗaya daga cikin birane da suka fi girma a yankin gabas ta tsakiya to ganin cewa dai lokacin da muke da shi ya kawo jiki kafin mai bankwana da ku baki daya sai an sake jin maimacin tattaunawar kamar ta gudana amma a cikin harshen farisanci آیا می توانم با اتوبوس به میدان امام خمینی بروم؟ بله می توانی با اتوبوس به آنجا بروی ولی میدان امام خمینی خیلی دور است پس با تاکسی میروم با تاکسی زودتر میرسم امروز خیلی عجله دارم چرا با مترو نمیروی؟ ایستگاه مترو نزدیک است اه چه خوب پس با مترو میروم کجا می توانم سوار مترو شوم؟ اول این خیابان ایستگاه مترو است خیلی خوب است که تهران مترو دارد خیابانها شلوغ هستند مترو تهران چند خط دارد شهرهای دیگر هم مترو دارند؟ بله مهندسان ایرانی در شهرهای بزرگ مثل مشهد و اصفهان هم مترو می سازند سازندگان مترو ایرانی هستند؟ بله در تهران نیز مهندسان ایرانی در حال ساخت خطهای دیگری برای مترو هستند من فکر می کردم که مهندسان خارجی برای ایران مترو می سازند نه ما ایرانی ها خودمان کشورمان را می سازیم به همین خاطر ایران خیلی سریع پیشرفت می کند. to to jama'a masu saurare saboda lokacin da muke da sha kawo jiki dole nan zamu dakata a mako na gaba da dala ubangiji za a ji mu dauke da ci gaban shirin a cikin wani darasin kafin lokacin a madadin waɗanda suka haɗa shirin a fefe ne abdullahi salo ke muku fatan alheri a tarbe mu a mako na gaba. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11:30 zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kilohertz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe 7:30 da rabi zuwa 8:30 da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar da 00983 da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. ميلاد مهدي الأئمة عيد وعلى فم المستضعفين نشيد ميلاد مهدي الأئمة عيد وعلى فم المستضعفين نشيد حفلت به دنيا تعظم مجده فسما به التعظيم والتمجيد وشريعة القرآن أشرق نورها لتضاء بالنور الليالي السود أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين Jama'a masu saurare Assalamu alaikum, barkanmu da saduwa da ku a cikin shiri na musamman dangane da zagayowar ranar haihuwar Imam Muhammad Almahadi Almuntazar alaihi salam, jagoran shiriya na goma sha biyu daga cikin shugabannin shiriya da manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa, ya yi bushara da samuwarsu a bayansa. To za mu fara shirin namu ne da gabatar da takaitaccen tarihi na Imam Muhammad ɗan Hassan almahadi almuntazar alaihi salam. Jagoran shiriya na goma sha biyu daga cikin jerin jagororin shiriya da manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa ya yi bushara da samuwarsu a bayansa kuma ya bayyana kasantuwarsu da ɗaukakan addinin musulunci sannan ya ruɓanya su da alkur'ani mai tsarki saboda tsarkakarsu. zuriya tsarkaka da Allah maɗaukakin sarki ya sanya ƙaunarsu ta zame sakamakon ɗawainiyar da manzansa kuma fiyayyen halitta a wajensa ya yi wajen isar da saƙon addinin musulunci zuriya tsarkakakka da Allah ya tsarkake su daga duk wata dauɗa tsarkakewa wajen saukan saƙo daga Allah tushen ilimi kuma maɓuɓɓugar hikima shine Imam Muhammad ɗan Hassan almahadi almuntazar alaihi salam Imam Muhammad Almahadi almuntazar alaihi salam ya fito ne daga tsatson gidan annabci, zuriya maɗaukakiya da ta samar da ɗaukaka a tsakanin al'umma. Hakika zuriyar gidan manzon Allah da Imam Muhammad Almahadi almuntazar alaihi salam ya fito daga cikinta. Zuriya ce da Allah maɗaukakin sarki ya ɗaura mata alhakin bambance tsakanin gaskiya da ƙarya da ɗaura al'umma kan hanyar shari'a. tare da fayyace mata hukumce-hukumcen shari'a a bayan manzanta Muhammadu ɗan Abdullahi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa. Don haka, ta kasance mafaka ga masu neman shirya. An haifi jagoran shirya na goma sha biyu, Imam Muhammad ɗan Hassan Almahadi alaihi salam a tsakiyar watan Sha'aban shekara ta ɗari biyu da hamsin da biyar bayan hijira a garin Samarra da ke ƙasar Iraki. wanda shi kaɗai ne a wajen mahaifinsa kamar yadda malaman tarihi suka ruwaito. Mahaifin Imam Muhammad Almahadi alaihi salam shi ne jagoran shiriya na goma sha ɗaya daga cikin jagorori goma sha biyu da manzon Allah ya yi bushara da samuwarsu a bayansa. Imam Hassan Al'askari alaihi salam jagora ne da ya gudanar da dukkanin rayuwarsa wajen wayar da kan mutane tare da ilmantar da su, domin ɗaya ne daga cikin zuriyar gidan annabci. da ta kasance tana rayar da ilimi da kawar da jahilci a tsakanin al'umma. Mahaifiyar Imam Muhammad Almahadi alaihi salam mace ce da ta kasance maɗaukakiya da girman matsayi a zamaninta sakamakon kyawan ɗabi'unta da halayenta na kirki, wanda ake kiranta da Narjis, kuma ana kiranta da Mulaikatu ko Raihanatu. wanda ya ce ga Yushu'an ɗan ƙaisar sarkin Rum wanda ta haɗa dangantaka da keɓantattun sahabban annabi isa alaihi salam wato hawariyun daga tsatson shamun wasiyin annabi isa almasihu alaihi salam kamar yadda ya zo cikin littafin rauzatul wa'izin ana kinaya wa imam muhammad almahadi almuntazar alaihi salam da abu kasim irin kinayar kakansa manzon allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa kamar yadda sunansu iri ɗaya kuma yana da lakabi kamar haka المهدي القائم المنتظر صاحب الأسر الحجة عليه السلام صل على محمد وآل بيت أحمد صل على محمد وآل بيت أحمد أشوار نهدي مولد المهدي أشوار نهدي مولد المهدي أيوة الإمام محمد المهدي عليه السلام Shehu Suduk a cikin littafinsa na Kamaluddin wa tamamin ni'ima ya nakalto faɗin hakima 'yar Imam Muhammad Jawad alaihi salam da ke bayyana cewa Imam Hassan al'askari alaihi salam ya aike mata da saƙon cewa ya gwaggo muna gayyatar ki shan ruwa a gidanmu a wannan dare inda wannan dare daidai da tsakiyar watan sha'aban sannan Imam Hassan al'askari alaihi salam yake ba ta labarin cewa Haƙiƙa, a wannan dare ne za a haifi hujjan Allah a bayan ƙasa, wannan da Allah maɗaukakin sarki da buwaya zai rayar da ƙasa da shi bayan mutuwarta, sai hakima take tambayar Imam Hassan al'askari alaihi salam cewa, Wace ce daga cikin matarka za ta haife shi? Sai Imam Askari alaihi salam ya amsa mata da cewa, Narjis, amma da hakima ta shiga wajen Narjis, ta ga alamar tana ɗauke da ciki ba. sai ta dawo wajen Imam Hassan al'askari alaihi salam ta ce masa, Allah ya sanya ni na zame fansanka, babu alamar ciki tare da Narjis, sai Imam Askari alaihi salam ya yi murmushi, yake bayyana mata cewa, kamar yadda na furta miki, ita ce za ta haife shi a wannan dare. Hakima ta ci gaba da cewa, bayan ta idar da sallah ta sha ruwa, ta ɗan kishin gida domin ta huta, sannan cikin dare ta miƙe ta gudanar da sallar dare. har kusan fitowan alfijir, amma ba ta ga wata alamar naƙuda tare da Narjis ba, sai zuciyarta ta fara kokonto, amma sai ta ji muryan Imam Hassan al'askari alaihi salam da ke wani ɗaki da ke makwabtaka da wadda suke ciki yana cewa, Ya gwaggo kada ki yi gaggawa, tabbas lamarin ya karato. Jin wannan furuci daga Imam Hassan al'askari alaihi salam, sai kunya ya kama hakima. Bayan ɗan wani lokaci, sai Hakima ta ga Narjis cikin wani hali, don haka take tambayar ta ko ta fara jin alamar naƙuda ce da ta bayyana mata, sai Narjis ta amsa da cewa tabbas gwaggo, ina jin alamar naƙuda mai tsanani tare da ni, saboda haka Hakima ta gudanar mata da shirye-shiryen mai haihuwa har lokacin da haihuwar ya karato. Narjis ta riƙe hannun Hakima tana nishi mai tsanani na haihuwa don haka Imam Hassan al'askari alaihi salam ke cewa Hakima ta karanta suratul Qadir. Hakima ta ce, tana fara karanta suratul Qadir kamar yadda Imam Hassan al'askari alaihi salam ya umarce ta, sai ta ji jaririn da ke cikin nirjis yana bitar karatun da take yi. Sakamakon haka, Hakima ta razana, amma sai ta ji muryar Imam Hassan al'askari alaihi salam yana cewa, Kada mamaki ya kama ki daga al'amarin Allah maɗaukaki. domin haƙiƙa Allah yana buɗe bakinmu da hikima a lokacin da muke ƙananan yara, kuma ya sanya mu hujjojinsa a bayan ƙasa bayan girmanmu. Hakima ta ƙara da cewa, bayan ɗan wani lokaci, sai ta ankara ta ga alamar ƙyalle da ke tsakaninta da Narjis yana motsi. Tana ɗagawa sai ta ga haske ya ɗauke mata ido. Jariri a ƙasa ya yi sujada a kan gaɓoɓinsa cikin tsarki kamar ba a lokacin aka haife shi ba. Ganin haka, Hakima ta ɗauke shi ta rungume shi domin murna da farin ciki. Sai Hakima ta ji Imam Hassan al'askari alaihi salam yana cewa, Miƙo mini ɗana, ya goggo. Don haka ta zo da shi wajen mahaifinsa, inda ya karɓe shi, ya sanya harshensa a cikin na ɗansa, sannan yake ce masa yi magana, ya ɗana. Sai jaririn ya furuci da kalmar shahada. da salati ga manzon Allah da jagororin shirya na iyalan gidansa tsarkaka alaihimus salam tare da ambaton sunayensu ɗaya bayan ɗaya har ya zo kan sunan mahaifinsa sannan ya yi ista'aza da basmala ya karanta faɗin Allah maɗaukakin sarki da ke cewa kuma muna nufin mu yi falala ne ga waɗanda aka raunana a bayan ƙasa kuma mu sanya su shugabanni kuma mu sanya su magada kuma mu tabbatar da su a bayan ƙasa kuma mu nuna wa fir'auna da hamana da rundunoninsu abin da suka kasance suna tsoron faruwarsa sannan imam hassan al'askari alaihi salam ke cewa hakima ya gwagu karɓe shi ki mai da shi ga mahaifiyarsa domin ta yi farin ciki haƙiƙa alkawarin allah gaskiya ne sai dai mafi yawan mutane ba su sani ba hakima ta ɗauki jaririn nan ta mai da shi ga mahaifiyarsa wanda a lokacin alfijir ya riga ya fito

shekarun Imam Muhammad Al-Mahdi Al-Muntazar alaihi salam a lokacin da ya karɓi ragamar jagorancin al'umma a bayan mahaifinsa Imam Hassan Al-Askari alaihi salam. Imam Muhammad Al-Mahdi Al-Muntazar alaihi salam ya karɓi ragamar jagoranci ne a lokacin yana da shekaru biyar a duniya. Don haka, shi ne wanda ya fi karancin shekaru a lokacin da ya karɓi ragamar jagoranci a tsakanin jagororin shirya na iyalan gidan manzon Allah, kamar yadda hadisai da dama suka yi nuni da haka. Misalin hadisin da aka rawaito daga Imam Muhammad Bakir alaihi salam da ke cewa, Ma'abucin wannan lamari shi ne wanda ya fi mu karancin shekaru a lokacin da ragamar jagoranci zai koma gare shi. Hakika hakan ba abin da zai ba da mamaki ba ne. musamman ma ga wanda ke da masaniya kan tarihin annabawa da manzannin Allah da jagororin shirya na iyalan gidan manzan Allah alaihi musalam domin a cikinsu an samu waɗanda suka karɓi ragamar shirar da al'umma a ƙasa da shekarun Imam Muhammad Almahadi alaihi salam kamar yadda nassin Alƙur'ani mai girma ya tabbatar da haka akan Annabi Isa da Yahaya alaihi salam kuma a ɓangaren iyalan gidan manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi da mutanen gidansa Imam Muhammad Jawad da ɗansa Imam Ali Alhadi alaihi salam dukkaninsu sun karɓi ragamar jagorancin al'umma ne suna da ƙarancin shekaru. Alƙur'ani mai girma yana ba mu labari da cewa Allah maɗaukakin sarki ya aiko annabi ya haya da saƙon annabci ne tun yana ƙaramin yaro da cewa ya kai ya haya ka riƙi littafi da ƙarfi kuma muka ba shi hukumci yana ƙaramin yaro dangane da annabi isa ɗan maryam kuwa alƙur'ani mai girma yana bayyana cewa sai ta yi nuni zuwa gare shi suka ce yaya za mu yi magana da wanda ya kasance a cikin shimfiɗar tsummar haihuwa yana jariri ya ce haƙiƙa ni bawan allah ne allah ya bani littafi kuma ya sanya ni annabi kuma ya sanya ni mai albarka a duk inda na kasance, kuma ya umarce ni da yin sallah da ba da zakka matukar ina raye. Matakin da Imam Muhammad Almahadi Almuntazar alaihi salam ya ɗauka na bayyana samuwarsa ga mabiyansa bayan shahadar mahaifinsa Imam Hassan Al-Askari alaihi salam. Farkon aikin da Imam Muhammad Almahadi alaihi salam ya fara aiwatarwa bayan karɓar ragamar jagorancin shirar da al'umma a bayan shahadar mahaifinsa shine gudanar da sallar jana'iza ga mahaifinsa Imam Hassan al'askari alaihi salam a cikin gida kafin a fitar da gawar mai tsarki waje domin gudanar mata da sallar jana'iza kamar yadda mahukunta daular Abasiyawa suka shirya a hukumance. Hakika wannan mataki da Imam Muhammad Almahadi alaihi salam ya ɗauka na gudanar da sallar jana'iza ga mahaifinsa Imam Hassan al'askari alaihi salam mataki ne da ke ƙara tabbatar da kasancewarsa jagoran shirya a bayan mahaifinsa duk kuwa da hatsarin da zai fuskanta idan labari ya watsu cewa shi ya gudanar da sallar jana'iza ga mahaifinsa bayan shahadarsa sakamakon tsauraran matakan da mahukunta daular abasiyawa za su ɗauka wajen farautarsa domin kawo ƙarshensa a ƙoƙarin da suke yi na ganin sun hana samuwar tsayayye daga zuriyar gidan manzon Allah da zai zo ya kawar da duk wani nau'in zalunci da babakere domin shimfiɗa tsarin adalci da daidaito a tsakanin al'umma. dalilan da suke tabbatar da bayyanar Imam Muhammad Almahadi alaihi salam a littattafan malaman ahlus sunna kasancewar imani da Imam Mahadi alaihi salam yana daga cikin tushen aƙidar mabiya ta farkin iyalan gidan manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi da mutanen gidansa saboda haka babu wani ɗan shi'a da yake kokonto kan samuwarsa don haka za mu taƙaita ne da ambaton kaɗan daga cikin hadisan da malaman ahalu sunna wa jama'a suka nakalto a cikin littattafansu kan batunsa alaihi salam kamar haka. Imam Abu Dawud, Suleiman ɗan Ash'as Azdiyi a cikin littafin hadisinsa na sunan Abi Dawud ya nakalto faɗin manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa da ke cewa da babu abin da ya saura a zamani sai kwana ɗaya tak. da Allah ya tada wani mutum daga iyalan gidana da zai cika ƙasa da adalci kamar yadda zalunci ya cika ta. Abu Dawud ya kuma nakalto faɗin uwar muminai Ummu Salma da take bayyana cewa ta ji manzon Allah ya tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa yana cewa almahadi daga zuriya ta yake daga tsatson Fatima Abu Isa Muhammad ɗan Isa ɗan Surata ɗan Musa a Tirmiziyu a cikin littafin hadisinsa na sunanar Tirmizi ya nakalto faɗin manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa da ke cewa duniya ba za ta kawo ƙarshe ba har sai wani mutum daga iyalan gidana sunansa irin nawa ya shugabanci larabawa shi ma hafiz abu abdullah muhammad ɗan yazidu alƙazwini a cikin littafin hadisinsa na sunan ibn maja ya nakalto faɗin Ali ɗan Abi Talib alaihi salam da ke cewa manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa ya ce Mahadi daga gare mu yake ahlul baiti Ahmad ɗan Muhammad ɗan Hambal a cikin littafin hadisinsa na Musnad Ahmad ya nakalto faɗin manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa da ke cewa ƙasa za ta cika da zalunci da babakere sannan wani mutum daga zuriyata ya bayyana da zai yi shugabanci na shekaru bakwai ko tara zai cika ƙasa da adalci da daidaito hakim annishaburiyu a cikin littafin hadisinsa na mustadrak al-sahihain ya nakalto faɗin manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa da ke cewa al'ummata za ta fuskanci bala'i daga mahukunta a ƙarshen zamani da ba a taɓa jin bala'i makamancinsa ba har ƙasa ta yi musu ƙunci kuma har ƙasan ta cika da zalunci da babakere babu wani waje da mumini zai fake domin samun sauƙin zalunci sai Allah maɗaukakin sarki da buwaya ya tada wani mutum daga zuriyata da zai cika ƙasa da adalci da daidaito kamar yadda zalunci da babakere ya cika ta. يا صاحب الأمر أقدم إلينا شعبا بنور طاوي علينا يا صاحب الأمر أقدم إلينا بنور المهدي علينا dalilai gami da hikimomi da suke kunshe cikin fakuwar Imam Muhammad Almahadi alaihi salam abu ne da yake tabbas babu kokonto cikinsa cewa Allah maɗaukakin sarki da buwaya mai hikima ne, gwani da baya aikata wani abu da babu hikima da masalha ciki, inda maslahar take komawa zuwa ga halittu ba ga zatin Allah mahalicci ba, domin Allah ya wadata ga dukkan wata bukata, don haka dukkanin ayyukan Allah maɗaukaki suna gudana ne daidai da hikima da maslaha, ko da kuwa ɗan adam bai kai ga gano tarin hikima da maslahar da ke cikin ayyukan na Allah maɗaukakin sarki ba, a fili yake cewa akwai tarin abubuwa da dama da suke kewaye da ɗan adam. da har ya zuwa yanzu bai kai ga gano hikima da maslahar samuwarsu ba, kuma hakan abubuwa za su ci gaba da gudana cikin jahilcinsa a tsawon zamani, yayin da a gefe guda kuma wasu abubuwa da a baya suka shige masa duhu, a halin yanzu ya kai ga gano hikima da maslahar samuwarsu, musamman ma saboda bunƙasar ilimi a tsakanin jinsin bil'adama. amma duk da bunƙasar ilimi da ci gaban da ɗan adam ya samu a tsarin rayuwarsa abubuwan da ya sani kuma ya kai ga gano sirrin hikimar samuwarsu idan aka kwatanta da abubuwan da ya jahilta sai a hukumta shi da cewa har yanzu bai kai ga sanin wani abu daga cikin sirrin hikimar samuwar abubuwa ba idan muka kai ga fahimtar haka to a haƙiƙa a fakuwar imam muhammad almahadi almuntazar alaihi salam da rashin kasantuwarsa a tsakanin mutane akwai tarin hikima da maslaha da suka wajabta fakuwar tasa daga idan mutane ko da ɗan adam bai kai ga sanin hikima da fahimtar sirrin da ke cikin fakuwar tasa ba don haka za mu bijiro da wasu daga cikin dalilai da kuma hikimomi da suka sanya imam muhammad almahadi alaihi salam ya shiga fakuwa kamar yadda hujjoji na hankali gami da shari'a suka tabbatar da haka hikima ta farko Hakika rayuwar Imam Muhammad Almahadi alaihi salam tana cikin hatsari mai girma, inda ya kai ga fuskantar barazanar mutuwa ta hakika daga mahukuntan daular Abasiyawa, don haka babu makawa ga Imam Mahadi ya ɗauki duk wani matakin kare kansa daga salwanta, sakamakon haka ya ɗauki matakin ɓuya ta hanyar shiga fakuwa daga idan mutane. Hikima ta biyu kubuta daga mubaya'ar duk wani azalimi. Hakika fakuwar da Imam Muhammad Almahadi alaihi salam ya shiga, ya yi sanadiyar kubutarsa daga mubaya'ar duk wani azalimin shugaba, kamar yadda fakuwar tasa ta wadatar da shi daga gudanar da taƙiyya, wato ɓoye abin da mutum ya yi imani da shi ta hanyar bayyana abin da yake saɓanin haka, saboda tsoron makircin mahukunta, kamar yadda ta wakana. da magabatansa jagororin shirya na iyalan gidan manzon Allah da suka yi mu mubaya wa azzaliman shugabanni a zamaninsu saboda halin tsaka mai wuya da suka shiga a wancan lokacin. Hikima ta uku, jarabawa da gwaji. Hakika yana daga cikin dalilai da hikimar fakuwar Imam Muhammad Almahadi alaihi salam daga idan mutane, halin jarabawa da gwaji da bayan Allah za su shiga a lokacin, kamar yadda hadisai suka yi nuni da haka. Misali kan haka, hadisin da aka ruwaito daga Imam Ja'far Sadiq alaihi salam da ke bayyana cewa, Amma wallahi, tabbas, jagoranku zai shiga fakuwa na tsawon shekaru domin jarabawa, har a ce ya mutu ko ya halaka, mutane na tambaya ina ya shige ne, lalle idan muminai zai zubar da hawaye saboda shi, hakika guguwar fitina za ta yi gaba da mutane da dama. kamar yadda igiyar ruwa ke yin awun gaba da jirage, babu wanda zai tsira sai wanda Allah ya karɓi alkawarinsa, ya rubuta imani a cikin zuciyarsa, kuma ya ƙarfafa shi da ruhi daga gare shi. Hikima ta hudu yana daga cikin dalilai gami da hikima da suka sanya Imam Muhammad Almahadi alaihi salam shiga halin fakuwa, nisantar azzalumai tare da ƙaurace musu. Hikima ta biyar Hakika fakuwar Imam Muhammad Almahadi alaihi salam daga idan mutane yana daga cikin sirrin Allah maɗaukaki, kamar yadda ya zo cikin hadisin manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi da mutanen gidansa da ke bayyana cewa iyaka dai misalin fakuwarsa wato Imam Mahadi kamar misalin ranar kiyama ce da ta yi nauyi wa sammai da ƙasai. da ba za ta zo muku ba sai kwatsam babu shiri. To da ƙarshe muke ta al'ummar musulmi munar zagayewar ranar haihuwar Imamul Asir Imamul Mahadi a Jalallahu ta'ala farjahu sharif. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. بشار والحور والولدان قامت تبشر صبيانا ديمي الكاس خليني أسكار مريوين ما سسوراري ما سوراري ما سسوراري Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Hassan barka agadas ne ke muku lalimar habin a cikin shirin. To kamar yadda muka riga muka labarta muku ranar sha uku ga watan Fabrairu ce ranar radiyo ta duniya wace majalisar ɗinkin duniya ta ware domin mahimmancin rediyo ga al'umma. Taken bana dai shine rediyo da sauyin yanayi. Kan hakan ne kuma mu anan muka ji ta bakin ku ko wani sako ne kuke da shi ga sashen hausa na radio iran ta bangaren shirye-shirye da mu'amala da masu saurare malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana Assalamu alaikum sunana Ibrahim wankin hula a garin mai gode a Kemba jihar Niger. Gidan rediyon jamhuriyar musulunci ta Iran muna muku fata alkhairi dubu bisa dubu. Hakikanin gaskiya a gidan rediyon jamhuriyar musulunci ta Iran ya taka gagarumin rawar da yake har abadan abada ba za mu taɓa manta da ita ba bangaren musulunci kuma a duk duniya babu wani gidan rediyo wanda ya fice game da bangaren faɗakarwa da tunatarwa akan al'amarin musulunci a duniya kuma muna yi ma ma'aikatan fatan alkhairi sai dai babbar damuwar mu ga gidan rediyon jamhuriyar musulunci ta iran da ba mu kama shi ta rediyo sakamakon ainihin munafukan duniya da kuma kafuran duniya masu yin musulunci zagon ƙasa sun sa gidan nan gidan rediyo mai albarka gaba a bangaren na'urorin shi kamar yadda muke samun labari hakan ne ba haka bane wallahu alamu ko da fatan ubangiji Allah gwamnatin Nijar ai gwamnatin jamhuriyar musulunci ta Iran za ta zagi damtse wannan gidan rediyo a ƙara bunƙasa shi a bangaren mu daga kamo shi ta rediyo ba dole sai ta waya kamar haka ba to muna fatan ubangiji Allah ya sa mu ya ce ga kunnuwan waɗanda ya dace Hassan Barka muna muku fata alkhairi mai magana Ibrahim Yawanci Huna a garin Mai Godiya a Kimba jihar Niger memba amurai matasan Afirka reshen jihar Niger. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu da jamhuriyar musuluncin Iran. Kai tsaye kuna tare da Ali Idi Sumail wanda aka sani da Ali Jamaika a nan cikin garin Magariya, jihar ta Magaram. Asan barka muna godiya ɗari bisa ɗari. To alhamdulillahi ranar muhimmancin radio da ƙungiyar UNESCO ta ware don tuna da radio. To yau sakonmu ga ma'aikatan radio da kuma radiyon Iran. Muna godiya ɗari bisa ɗari kuma muna jinjina ma radio Iran. domin tana ba mu damar sanin dukkanin abin da ke wakana a kasashen duniya kuma tana ba mu damar tofa albarkacin bakinmu dangance da abin da ke wakana a kuma muna kire ga iran shawaran mu shine kamar irin su magariya da ba ma jin radiyon iran da sauran jihohi muna ra'ayinta ya kamata a ce sun samu sun dan jajjona mana radiyoyi wanda za mu dinga sauraron su shine sakon mu assalamu alaikum radiyon jamhuriyar musulunci assalamu alaikum ina yi ba ta alferi a ana ina son in ɗau wannan dama a in kira ga wannan shugabanni namu a na wannan gida mai tarin albarka a ya kamata na koke ya kamata shirin duk gidan rediyon da za a yi saboda ba mu kama ku a wannan gidan rediyon na mai tarin albarka a muna kuma son ko da wani lokaci shirin da aka azo muna ba ya taɓa wuce mu amma saboda ba mu jin shirye-shiryen wannan gidan rediyon na a ƙarshen gaskiya abin ya ɗan rage ya kamata a ce ko da odiyo na aka yi muna a yi muna odiyo mu jiya a abin da duniya take ciki saboda ba mu kama ku nan a najeriya mu wanga yanki mu na jihar kebbi a ina muku fata alferi a tashi lafiya daga yakubu sanusi garin duna dandalo kalgamin jihar kebbi tarayyar najeriya na gode kwarai sai an jima. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. sassan Hausa na gidan rediyo ta na rediyo mai albarka. Mai muku magana Hamisu mai dan kuka shugaba wani kungiyar masu kira da sauran rediyo ta nan da da makar. To muna godiya da kuke bamu damar tsoma albarkacin bakin ma a abubuwan da kuke cikin tuwo a kwarya To lallai dangance da ranar rediyo ta duniya kamar yadda majalisar ɗaukin duniya ta ware abu sha uku ga watan wannan to gaskiya babu abin da zamu iya cewa gaskiya fi sabila albarkacin radio eh, irin more da muka ci a bangaren radio gaskiya eh, kusan ce bai ma misaltuwa sai dai kawai mu ce Allah ya sa a daɗe ana yi kuma Allah ya sa a yi shagulgula lahiya a kare lahiya maimakon magana hamsu mai ɗan kuka shugaba na kungiyar masu kira da saurara da ta nan garin da magana. Assalamu alaikum muryar jamhuriyar musulunci ta Iran suna sunana Usman Maidala Bosheri a cikin jihar Damagaram cikin jamhuriyar ta Nijar. Hakikanin gaskiya za a cewa eh, musamman shafin Hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta Iran eh, kun ba mu dukkanin wata dama musamman mu masu sauraron ku ita wannan hanya ta manhajar whatsapp da za mu aika sakonninmu da abubuwan da suke cinye mana tuwa kwarya da ma sada zumunta da kuke ware mana na ranaki nan gaskiya ba karamin eh, farin ciki muke ba mu masu sauraron ku eh, kusan dai a mu'amala da muke yi da sauran gidajen rediyo ka ba mu samu ba dama kamar irin yadda wannan dama da aka bamu eh, ta manhajar whatsapp da za mu tura sakonnin abubuwan da suke cinye mana tuwa kwarya kuma muna fata za ku ƙara inganta mu'amala da kuke yi da kamar gidajen rediyo ka na jihohinmu Eh, na Nijar da ma kuma wasu saura da suke cikin Najeriya ya abokan mu'amalar ku domin a yi kai sauraro ku yadda ya kamata a wannan kasashe namu na afirka inda ake yaren hausa kuma da haka muke muku fatan alkhairi da dukkanin ma'aikatan ku maza da mata a duk inda kuke kuke aiwatar da ayyukan ku Allah ya kare ku cikin kariyarsa kuma Allah ubangiji ya ƙara ɗaukaka wannan gidan rediyo na muryar jamhuriyar musulunci ta Iran da ma mu masu sauraron ku ina muku fatan alkhairi muna muku fatan alkhairi daga mai sauraron ku Usman Mai Dala Boshiri a cikin yankin jihar da Magaram cikin jamhuriyar ta Nijar a tashi lafiya assalamu alaikum sashen Hausa rediyo Iran Jamhuriyar Musulunci mai magana Bilyamina Agwar Maji daga karamar hukumar Ningi a jihar Bauchi. To, mu kan babu abin da za mu ce da wannan gidan rediyo na Jamhuriyar tehran illa godiya da fatan alkhairi muna addu'ar allah ya kara ɗaukaka wannan gida na rediyo ya kuma sanya wa ma'aikatansa albarka mamman barka muna godiya kwarai da gaske da irin kokari da kake yi da mu daga karshe muna addu'ar allah ya albarkaci rayuwar mu baki ɗaya ya kuma ba mu zaman lafiya a ƙasashen mu na afirka da ma duniya baki ɗaya na gode biyo tehran jamhuriyar musulunci mai magana biliyamina agwar maji daga karamar hukumar ningi a jihar bauchi To masu sauraro kar dai a sha'afa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurari daga nan sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta Iran muke zuwa muku. Malami na gaba sai ka sha mu ce. Radio Iran jamhuriyar musulunci sunana Muhammadu Kambale Bari shugaba na fada mazajen daga Nyamai Nijar bugu da kare ma'aji na masu kira da shurare reshen Nyamai. Eh gaskiya Radio Iran gaba dai gaba dai muna jinjina miki. kuma komi na ku shirin ku daidai yake musamman na harkar musulunci na dankon juna hada dankon juna eh abu guda zuwa biyu muke so a kara muna eh a buda muna wata rana wanda mu za mu ba da ra'ayin kanmu kuma a tattauna bisa kan shi eh ra'ayin da muke so muka gani ana tambaya ana cewa jiha kaza jiha kaza to ana daukan jihohi a ce ai jiha guda ga ra'ayin da ya kamata a tattauna bisa kan matsalolin da aka tattauna a tattauna eh na biyu kuma muna so e, radio iran ya samu radio cikakke musamman yamai wanda kullum ana ji labarin shi nan yamai wani biyu muna da matsala wanda za mu shurara labaru radio iran kowane lokaci salamu alaikum radio ta harin mana musulunci sunana shugaba Iliya mai kanti da shayi garkin daura a Najeriya hakikan wagga rana da aka ware ta ranar radio hakikan radio ta harin mana musulunci muna alfahari da ku da duk abubuwan da ra'ayinmu da naku wanda kuke bamu namu na kanmu da naku kuma kuke kula da mu to Allah saka da alkhairi kuma daukacin wanga rediyo kaga cikin wanga gida wani bai san wani ba wani ya san wani kuma ta haka wani zai karu da wani to kaga ko nan rediyo ya amfani ko bulaguro kai kace ni ne wani to shi wanda yake jin ka ko jama'a al'umma suke jin ka to insha Allah kaga anan ma rediyo ya amfani mun illa abin da za mu ce da mu da ku da jama'an gidan wagga rediyo mai amfani to allah saka da alkhairi to shi abin da muke kira ga shi wagga rediyo shi dai kaman yadda yake tsage gaskiya ko matacinta ya ci gaba da haka kuma duk abin da ake yi na harkokin Eh, afirka ko kuma duka duniya ga baki ɗaya cikin waga rediyo to muna biye da ku kuma allah saka da alkhairi kuma allah ɗaga likafa allah wani ya ba mu zama lafiya tare kuma muna muku godiya ana jinjina muku suna na shugaba mai kanti shayi garkin daura muna tare da ku. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu radio tahiran muna muku fatan alkhairi mamman barkar farko suna na Halilu Musa daga Maraɗi Aldan Tsoho a jamhuriyar Nijar. to gaskiya ne muna godiya dangane da wannan maudu'i na wannan rana da kuka sanya mana to a takaice ni ra'ayi na ko kuma tsokacin da nake sai in yi an zo kan gaba daidai inda nake sai in yi shi gaskiya shirye-shiryen da kuke suna ƙayatar da mu amma dai akwai matsala guda ɗaya wadda akwai wani bayani idan kuna yin shi sai murya tana sarƙafewa tana makalewa sai can gaba sai amokin murya sai ta fito can baya baka san menene ake ba sai ɗumin yana cikirewa yana kakkaɗewa a cikin shirye-shiryen ku da dama domin a fatan za a kawo gyara a cikin wannan lamari a cikin wannan gidan radio muna muku fatan alkhairi assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sashen hausa jamhuriyar musulunci to farko dai suna na abdullahi ke laro mai ganin mutunci na daga dan malam jihar maradi mana godiya shugaban gidan wannan radio ko in ce wannan gida jagoran wannan tafiya malam hassan barka da kuke ba mu dama muna toha albarkacin bakin mu dangance da dama da kuke ba mu toha albarkacin bakin mu dangance da wannan rana ta sha uku ga watan fabrairu suka ce niye ra'ayinmu akan radiyon ku to ra'ayinmu akan radiyon ku ni dai na in ce gaskiya mana jin daɗin shirye-shiryen ku duka gaba ɗaya saboda ba mu da wani gidan radiyo wanda yake zaƙulo mana hirarraki masu damsawa kuma na musamman wanda gaskiya abun kai sai dai a ce alhamdulillah alhamdulillah sai dai mana ƙara muku ƙarfin gwiwa cewa ku ƙara ci gaba da jajircewa kawai yadda kuke yin ga ku ƙara ci gaba da jajircewa kuna samun mana muhimman labarai waɗanda suke su ne kuma kamar yadda kuka yi tsayin daka komi ya siya komi ɗacinta za ku haɗinta a dukkan wani lamari na duka kasashen duniya gaba ɗaya idan dai kun samu wannan labari to gaskiya mana godiya mana godiya sashen hausa muryar jamhuriyar musulunci ta iran mai magana kabiru sir usman daga nan bakin kasuwar faransa da maganar jamhuriyar nijar mai yada labarai na kungiyar ta masu kira da sauran radio ta afirka a hakikanin gaskiya muna godiya kwarai da gaske zuwa ga hukumar unesco wadda ta ware wannan rana ta raya radio ta duniya kuma muna jin daɗi kasancewa mu da gidan radio iran wadda take ba mu dama muna tofa albarkacin bakinmu musamman ma inda ya kasance gidan radio ne wanda ya zama ɗaya tilo a doron duniya wanda yake hutawa da gaskiya karara musamman abin da ya shahi yakin gaza da kuma rikice-rikice na duniya ga baki daya sashen hausa na gidan radiyon jamhuriyar musulunci tehran dangance da dama da iko da ake badawa sun barka muna bada albarkacin bakinmu daga mai magana samun na suke dan mutane mun tibirin jamhuriyar nijar eh, alhamdulillahi alhamdulillahi dangance da hukumomi da suka na duniya da suka tambaya musamman mahimmancin eh, suka sa ranar 13 ga watan fabrairu rana ce ta mahimmancin radiyo sannan kuma ita tehran wani shawara za a karawa a gare ta sai mu ce muku allah sa albarka allah kala albarka hasan barka allah sa kamku da alheri domin tehran wani madubi ne abin duba wanda radiyo ne da muka ashe hankali muka daɗe muna amfani da shi tun baya saboda ba karya ba annabimanci ba hasada ba giba ba ku ɗaukar jita jita hana wani magana da ke wani da ke wani komi ra'ayi yake in ku inda ya zo za ku tayar shi daidai bisa yar da kuka bada da ayi to so da muna lalemar habin da jinja ta musamman zuwa ga radio tehran allah kala muku imani mu da mun yaba allah saka da alheri kuma allah kala muku kawatan ku karin gwiwa a ci gaba da wani aiki illa iyaka da shawar da mu kara muku ku kara gidajen radiyo a kowace jiha Assalamu alaikum sashen Hausar Radio Jamhuriyar Musulunci na Iran. Mai magana Sigiri Isaka wanda ake kira ban Salma da maganar Jamhuriyar ne Hakika mu muke da sako ga Radio Musulunci ta Iran. Domin kuwa na farko dai muna matuƙa farin ciki da irin shirye-shiryen ku musamman ma ra'ayoyin masu saurare da kuma sakonnin gaisuwa da kuke ba da dama muna aikawa kuma mukan so mu za mu so a ce kuna wani shiri kamar yadda kuka aika muke ba mu dama ta wazaf muna shirye su ko da muna ƙauyuka inda ba ma iya kamo radiyon ba kai tsaye mu shirye su ta wazaf in an aiko shirin mu shiga kuma wannan shirin muna fata inda hali ya rika ya ba mu damar rika samun wani abu wanda rediyo ta hiran zata rika aiko mana kamar wani agogo wani biro wani riga wata kefi mai alamun rediyon tahiran wanda a lokacin da muka sa ko yawo muke da su za a tabbatarwa da cewa mu masu sauraron rediyo tare ne kuma masu goyon baya kuma har muna shiga cikin wani shirye-shirye nasu muna cin wasu abubuwa wanda suke nunawa cewa muna sa muna kai tsaye tare da su. Na gode mai magana Sagir Isaka wanda ke da magaram a jamhuriyar Nijar. assalamu alaikum radio jamhuriyar musulunci ta iran mai magana salisu haya dan niger daga fata ke san kwaras tattare nigeria a game da wannan rana da kuka bamu ta rediyoyi ta duniya gaskiya muna jinjina muku kuma tabbas redin ne a duniya sun taka rawar gani ni a dalili na na cewa redin ne a duniya sun taka rawar gani saboda a gaskiya wannan hanyoyi su ne waɗanda talakawa wanda ba su iya su aika saƙo amma dalili da wannan redin ne na duniya kuma da 'yan jaridu da suke taka rawar gani wajen neman labarai akan su san menene talakawa suke son a amsa musu wannan kuka kuma wanne ne shugabanni za su ji dan yan jaridu su ne wakilan jama'a saboda hakan wannan shi yasa muke gani muna jinjina ma dukkan redin ne na duniya da ma yan jaridu baki daya mai magana salisu haya dan nijar daga fata ke san kwaras tattalin nigeria assalamu alaikum a rediyo jamhuriyar musulunci ta muryar iran dubban gaisuwa da fata alheri zuwa gare ku mai magana salisu yahaya da nijar daga kwata ke san kwara tattalin nigeria a gaskiya wannan maudu'in da kuka suwa wanda kuka ci a tattauna a kan shi gaskiya muna jinjina muku kuma muna yaba mu kuma gaskiya tabbas kuna kokari saboda muna son dukkan wani rediyo a ce ya karkata dukkan wani shirye-shiryen shi ya kuma bangaren musulunci kenan kaga mu 'ya'yan musulmi muna cewa wannan al'amari wannan tsari ne wanda ya daidai da mu kuma ku rinka yin adalci cikin shirye-shiryenku da abubuwa duka da kuke aikatawa da dukkan wasu kuma abubuwa da wasu sukan yi in ya kasance za a samu wani abu ko da wani tangarɗa wani ya zo ya yi magana wanda bai dace ba ana iya gyara mishi kuskuren shi kuma muna neman 'yan jaridu dukkan wani lokaci abin da suke ya kasance faɗakarwa ne gare mu da muke bibiyar su. Biyar ta da musulunci ta yau kai sai kuna tare da mamman tsaro da wanda ƙungiyar masu kira da sauran ta afirka da ke nan jihar jihar magana to wannan rana na biyu za mu ce ranar mace musamman mu yan kungiyar masu kira da sauran radio wanda albarkacin ranar kungiyar za ta gabatar da taro dangance da ba da gudunmawa da radio ke badawa a cikin al'umma musamman ma faɗakarwa da imantarwa da shi radio ke badawa wanda dukkan mai sauraron radio ko bai yi ba karatu zai ilmantu kuma zai zama mai hazaƙa albarkacin ranar ta sha uku da wata kungiyar za ta karrama 'yan jaridu da wasu tashoshin gidajen ra'ayyuka na kira gudunmawa da suke badawa muna fatan allah ƙara ɗaukaka 'yan jarida Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu. Gidan radon jamhuriyar musulunci kuna tare da gadan kaya dan wado daga nan jamhuriyar Niger jihar Maradi komin Niri da Takwarnaka mai yada labarai na kungiyar masu kira da masu sauraron rado yankin Maradi. Lalle Hassan Barka aminci Allah shi lullu imini kai shikem iyalin gidan ka baki dai wannan maudu'i kun ka aza yayi. Lalle muhimmancin rado yawa gare. Yanzu ka duba ga mana muna buga wasa sai a ce ka roƙa mana jan Iran kuma Iran an ce tana can kusan maka wasu ma gabacin maka. ga ga in ba ta wannan rado ba wani ya za a yi shi wani ya za a ka murya ta ya koyi mu'amala rado ai ya gyara komai alhamdulillah sai godiya kuma yanzu inda kun kamar alalci mu masu buga kira cikin birnin iran in muka yi ma mutum bai saurara ba sai a turo mishi odiyo wallahi wannan abu yayi to ina muku fata alkhairi zuwa gare ku amince Allah shi lulu ku kuma Allah ya kara da dankon zumunci da dankon soyayya kuma Allah ya baku hakurin zama tare da jama'a Allah ya kara muku hakuri mala hasan barka to amince Allah ya kai muku ina muku kyakkyawa fata zuwa gare ku Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Radio Jamhuriyar Musulunci da ke Iran da farko sunana Malam Kabiru da ke mara dan gurbi kusa da makarantar Malam Abba Jamhuriyar Nijar Alam. Alhamdulillah mamba na masu kira sauran radio na Afirka reshen jihar Maradi. To alhamdulillah wannan rana da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ke yin radio saboda musamman muhimmancin radio da shine kana cikin ɗakin ka za a sa wa'azi ko ka yi tambayoyi a baka amsa ko ka ji abin da zai gyara maka addinin ka ta hanyar radiyo ta hanyar malamai daban-daban daban-daban duka mun gani abu ne radiyo ta nan wanda yake mai muhimmanci kuma ta hanyar radiyo zaka iya zuwa sako kinan in an ma rasuwa ka gaya ma al'umma su ji dan a halarci da na'iza ko kuma kana ɗaurin aure ka sa sadarwa a ji kun ga radiyo abu ne wanda yake mai muhimmanci ta haka ne kuma za ku iya gaishe-gaishen junan ku wanda ke Najeriya wanda ke niger wanda ke da sauransu Gambia duka ya ji muryar dan uwan shi da ke gida kun radio ne abu wanda yake mai mahimmanci to kuma muna miƙa godiyanmu wanda muna ganin 'yan uwanmu danginmu amma arzikinmu da za su keɓe rana su ma don su raya wannan rana ta radio a garin da magaran muna masu fatan alkhairi a yi lahiya a kare lahiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ala barakatu muryar musulunci ta Iran mai magana a yi ido daga nan garin Bande Eh, ina muku fatan lallai kamar wannan rana ta sha uku ga wata na fabrairu rana ce wacce take ta tuna da gidan rediyo ta iran wanda mu ma kanmu masu saurare yau da kullum da muke ga namu ra'ayoyi da gashe-gashe ana karanta su a kowane lokaci to gaskiya mu kanmu muna taya al'umma ga baki daya mambobi da ma masu sauraron gidan wannan radio mai albarka eh, tuna da wannan rana mai matukar muhimmanci masha Allah. To masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu. Kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji su ne Hassan Barka Agars da na shirin kuma gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya.